kasance da tashar Fatima Ibrahim Garba ɗambar na Hausa TV. Ku danna subscribe kuma danna ƙararrawa domin samun zafafen shirye-shirye daga zarar mun ɗora. Har Atika wata hamshakiyar mace ce da ta yi ƙaurin suna a harkar maɗigo. Ko alama ba ta jin kunyar ta nuna ƙaunarta akan duk wata mace. A lokacin da ta ƙyalla idanu ta hango Sani sai sha'awar ta gaba ɗaya ta koma kanta. Tana harka da manyan mata da kuma ƙanana. Mace ce mai kuɗi da kuma ƙarfin isa Tana da aure sai dai mijin ba mazauni ba ne. Ta mayar da TikTok tamkar ɗakin ta Don haka yau masifun da tashin hankalin da suka sauka a TikTok a kanta ne da wata yarinyar da ta ɗauko ta ajiye ta sai yadda ta ga dama take yi da ita. Sai dai wata rana da ta shirya ta kai wa ƙawarta Zina ziyara sai kawai ta yi mummunan gani. Wannan yarinyar da take ajiye da ita a gidanta Ƙawarta Hajiya Zina ta ci amanarta, haihuwar uwarsu da ubansu ta kama su, sanadin tashin hankalin da ya jawo tonon asiri a TikTok kenan. Babu kunya Hajiya Atika suke zage-zage har ta gaiga suna tura wa junansu saƙonnin cin mutunci akan yadda suka gama sanin junansu. Sai dai cikin ɓacin rai Hajiya Atika ta yi posting a TikTok tana irin boys ɗin da Hajiya Z ta aika mata da kika cewa na ɗauke miki yarinya yarinyar da ita ta ganni ta ji tana so na kuma na yi amfani da yarinyar ta ji daɗi ta maƙale min kin san ni kin san aji na na fi ƙarfin wa wata sai dai a biyo ni ke kanki sau nawa ina yin amfani da ke me yasa baki rabu da ni ba saboda kin san kafin ki iya samun wacce ta yi maki abinda nake maki da aiki a yadda aka ji muryar hajiya zina lamarin ya yi wani irin tayar da ƙura Hajiya Zina ta yi masa da ƙwaƙulo cat ɗinta da Hajiya Atika wanda take cewa Zina kina da daɗi kin iya harkar nan ban taɓa samun mai daɗin ki ba sai yanzu. Ita ma ta yi postin nan da nan rigimar ta sake kacamewa. Ita dai yarinyar mai suna Zakiya ta shiga tashin hankali musamman da Hajiya Atika ta yi mata watsi da kaya a waje tun ana sa ran masifar za ta yi sanyi har aka fara tunanin waɗannan za su iya yi wa junansu lahani. Zakiya ta fito ta yi bidiyon da ya sake rura wutar rikici a bisa tursasawan Hajiya Zina. Tun su Salu suna kallo suna dariya har ta kai ga Salu ta biyo Hajiya Atika. Tana roƙar ta su daina ba girman su bane. Wannan dalili ya jawo kulluwa a tsakanin Sali da Hajiya Atika. Dama kuma abin da take nema kenan. Yau Asabar ya yi daidai da ranar da Sali ta yi wa Hajiya alƙawarin kawo mata ziyara. Bayan ta yi fakin, ta fito tana takunta, kamar ba za ta taka ƙasa ba. Fitinannen ta ya fara kaiwa mutanen falon ziyara. ‘Yan mata ne waɗanda ba su wuce shekaru goma sha shida sha bakwai ba. Kowacce ta yi shaye shayen ta ta bugu, dukkansu shigar da ke jikinsu bai da maraba da tsirara. Suka yi ta taɓa juna suna yin abubuwan da da ka gani babu tambaya, ba su cikin hayyacinsu. Hajiya Atika ta fito cikin fara'a ta rungume Sally. wani saƙo take aika wa Sally wanda hakan ya sa ta ji tsigan jikinta ya tashi ta yi saurin kaucewa ta zauna ita kanta hajiya atikan duk girman jikinta bai hana ta saka wani ɗan guntun riga ba Sally dai sai kallon 'yan matan take cike da tausayi tana mamakin yanzu iyayensu su san suna irin wannan shaye-shayen ba ko dai irinsu ne waɗanda suka zo karatu daga wani gari tashi mu shiga ciki kin ta tashi tana takunta hatta 'yan matan nan sai da suka bita da kallo cikin haɗaɗɗen bedroom ɗinta suka shiga wanda a tsaya faɗin kyawunsa da haɗuwarsa ɓata lokaci ne suna zama a kan gado hajiya atika ta buɗe kwalban kodin ta shanye tas sannan ta gabatar mata da kayan motsa baki duk iskancin sali yau ta zo gidan iyayenta don haka ta dinga kallon ta ido cikin ido ta matso kusa da ita ta buɗe wata kwalban ta riƙe ta sha wannan diya Idanunta suka raina fata ta girgiza kai. bana shan irin abubuwan nan. Shisha kaɗai nake sha. Hajiya Atika ta sake matsowa suna shakar kamshin juna. Ta ce, wannan zai mantar da ke dukkan wani bacin rai da tunani. A hankali ta dinga tunawa da yadda suka rabu da Abdul cikin bacin rai. Ga kuma yadda Hajiya Atika ta matse ta sosai, tana bukatar su yi nesa da juna, don haka ta buɗe bakinta ta dinga dura mata kodin. bata kyale ta ba har sai ta shanye kwalban sannan ta janyo ta ta haɗa bakin su ba tare da Sani ta shirya wa hakan ba jikin Sani ya riga ya yi lakwas dole ta biye mata har aikin gama ya gama a rayuwar Sani, bata taɓa tunanin akwai ranar da za ta zo ikata abubuwan da ta aikata a yau ba domin kuwa wannan shi ne ya zama mafarin da Sally ta zama cikakkiyar 'yar maɗigo sannan ta zama asalin 'yar shaye-shaye rabonta da kwana tana tunani har ta mance duk abubuwan nan tana yin su ne a ɓoye saboda tsoron Abdul duk abin da take yi zai tana sane wata ran idan abin ya ciyo ta babu mace kusa da ita sai ta fara neman taɓa zai mugun kallo da zai take yi mata yasa take haƙura A hankali kuma sai 'yan TikTok suka fara cewa Zai da Salu suna neman junansu. Abin ma dariya ya koma baiwa Su mutane babu ruwansu suna zaune a gida suke ɗaukar wa kansu zunubi. A ranar Zai ta kasa haƙuri saboda ganin yadda Sali take shigo da yara ƙanana tana iskanci da su. Wai ke Sali me yake damun ki ne? Me kike ji a jikin mace don girman Allah? Ke ko tsoro ba kya ji? Kin mayar da gidan nan tamkar gidan 'yan maɗigo da mashaya? Duk ranar da Abdul ya kama ki da wannan halin, ina tabbatar maki kin rasa shi kenan har abada. Tunda ke ba ki da lissafi, kin bari Hajiya Atika ta ƙarasa zauta ki. Waye bai san illar matar nan ba? Kwanan nan fa suka gama tonawa su asiri akan ayyukan da suke yi. Duniya ta gama tsine musu. Shine dan baki da hankali kike so a ganku tare ko? yanzu saboda wannan shirmen da kuke yi kin janyo ko postin idan nayi ake ce mini yar maɗigo ina maɗigo da ke sali da ta riga ta sha kayan maye ta dinga kallonta a lokacin suka ji sallamar abdul nan da nan idanun sali ya buɗe ta ruga da gudu ban ɗaki ta cire kaya ta dinga shekawa kanta ruwan sanyi ita kuwa zi tana buɗe ƙofar Abdul ya janyo ta jikinsa Kwana biyun nan tana yawan faɗo masa a rai, sai da suka sumbaci juna sannan ya raɗa mata a kunne I miss you. Ta kwantar da kanta a ƙirjinsa tana jin wani sabon son sai yana ratsa ta. Ni ma haka baby. Jin motsi ya sa suka saki juna, Sara ce daga ita sai towel. ta ɗauke da cingam ɗinta mai daɗin ƙamshi, tana zuwa ta ƙanƙame shi. shi ma ya dinga shafa bayanta yana ƙoƙarin ganin sun haɗa idanu da hakan ya faskara Dole ya sauke ajiyan zuciya suka shige ciki da Sali. Shi ko alama bai gane komai ba, bai taɓa sanin yadda ake shaye-shaye ba, bare har ya zarge ta. Da ya ga kwalban syrup ma bai kawo komai a ransa ba, yana tunanin maganin mura ne. Yadda ta haukace masa da kisin yasa ya rike ta yana ƙoƙarin ganin sun haɗa idanu. Me ya sami ki ne? Ai kamar kin yi kuka. Zai ta shigo ɗakin suka haɗa idanu da Abdul ta zabga masa harara. Dole ya kauce wa irin zaman da suka yi, shi gaba ɗaya ma ya fara gundura da irin rayuwar da yake fuskanta a wurinsu. Na zo in gaya muku ne gobe ɗaurin aurena. Daga zi har sali suka yi wani irin zabura wanda da a ce sali a hayyacin da take sai ta tambayi zi dalilin irin wannan razanar. Aure ka ce fa Abdul ya miƙe tsaye yana duban su bai taɓa tunanin yana da irin jarumtar nan ba sai yanzu. Eh aure zan yi, Aure na da Amina gobe ne insha Allah. Gaba ɗaya sai suka zube ƙasa suna kuka. Sale ta mike ta ci kwalarsa. Munafiki wallahi baka isa ka yaudare ni ba. Abdul baya ɗaukar raini don haka ya wanke ta da mari tare da fintike ta daga jikinsa. Ke ko an gaya miki ni irin sakarkarun mazajen nan ne. Idan kika sake kuskuren taɓa mini kwalar riga, zan miki hukuncin da sai kin tsane ni wallahi. A lokacin da na hana ki ayyukan da kike yi a TikTok, kin daina ne? Ki gaya mini wanne kika bari daga cikin dokokin da na shimfiɗa maki? Ko an gaya miki ni ma shashasha ne? Ta ɗago tana wani irin kuka ta ce Ba ka burge ni ba tunda za ka iya auren ragowar wani gwara ni zargi kake yi ba ka taɓa kama ni ba. Kuma kaf social media babu mai tsaraici na. Ya tabbata za ka auri karuwar ragowar tas ta tas ta ji a fuskarta, ta hagu da dama. Amina ba karuwa ba ce. kuma duk ranar da na kama wanda yake da hannu a matsalar da ta sami ɗannena? wallahi kowane ne shi sai na yaga shi kowaye shi sai na ɗauki mummunan matakin da sai duniya ta girgiza kuma furucinki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin aurenta daga yau kada ki sake tunawa da kin san ni ko kin san mai kama da ni zan nuna miki ni ɗin ɗan halak ne ya juya a fusace ya fice sali ta takure tana kuka mai ban tausayi jikinta babu ta inda baya kirma. Furucin Abdul na ƙarshe ya yi masifar kada hantar cikinta. Zai kuwa su manzo ta yi. Ga ta da idanunta biyu amma kwakwalwarta ta gaza yin aiki. Da sauri Sale ta rarrafa ta kwashi kwalaben syrup ɗin da Hajiya Atika ta aiko mata. Ta buɗe ta dinga sha sai da ta sha kwalba biyar sannan ta ji kanta ya juye gaba ɗaya a nan ta zube tana kwasar barci zai ta matso kusa da kwalaben jikinta yana kyarma ta buɗe ta fara sha kasancewar shine karo na farko kwalba biyu kawai ta sha ta bingire a wurin Abdul ya koma gida yana kallon yadda ake shirye-shirye hankalinsa idan ya yi dubu ya sake tashi dole ya fice kofar gida saboda isowar wani abokinsa da suka taɓa haɗuwa a filin jirgi Bayan sun gaisa ne suke tattaunawa a lokacin Suhaima ta fito. Salim ya dube ta sosai yadda ta yi kunshi kuma take rurrufe idanu. Ya ce ita ce amaryar taka? Gaskiya ka iya zaɓe. Abdul ya haɗe wani abu da ƙyar ya yi murmushi kawai. Baya son ya ce masa ba ita ba ce ƙanwarsa ce. Ya zo ya ce yana son ta. Don haka ya zaɓi yin shiru. Can sai ga Amina tana ganin shi. Ta yi firgigit kamar ba za ta ƙara so ba. fuskarsa a ɗaure yake dubanta duk ta rami ta lalace tausayin ta ya tsirga masa amma sai ya dake ya ce ke ina zaki je yadda ya yi magana ya sa ragowar tsoron ya fito fili a guje ta koma cikin gida tana kirma washe gari da misalin karfe biyu da rabi aka ɗaura auren su abubakar da abdul abdul ya dinga kallon yadda abubakar yake ta walwalarsa A lokacin ne kuma TikTok ta cika da hotunan amare, ana cewa waɗanda suka yi bidiyo ɗin su da maza sun yi wa kansu faɗa sun yi aure, gwara ma Abubakar an samu gano hotonsa, shi kuma Abdul ko wurin ɗaurin auren bai tsaya ba. Sale ta fara farkawa wajen karfe uku na rana, sannan zi duk suka zabura suna zara idanu. Hajiya Atika ce zaune a gefen su tana kallon ikon Allah. Wai me yake faruwa ne? Sale ta fashe da kuka ta kwanta a jikinta tana cewa Abdul ya ci amana ta. Abdul ya yi aurensa ya rabu da ni. Ta sake rushewa da kuka. Hajiya Atika ta dinga shafa kanta alamun lallashi. Zai ta yi tagumi tana jin zuciyar da tana ta farfasa kamar za ta fito. Da sauri ta afka ban daki ta yi wanka. Duk tana jin jikinta babu kwari, Ta ji daɗin yadda kwakwalwarta ta huta da tunani. Da sauri ta fice daga gidan gaba ɗaya. Hajiya Atika ta ce, ke dai kina da yarda Sali, wai baki lura tana son Abdul ɗinki ba ne? Ko baki kula ba. Sali ta dakata da kukan da take yi, ta ɗaga kanta tana kallon ta kamar mai tunani, sai kuma ta girgiza kai. Hajiya kada ki fahimci Zi bai bai. Zi ba ta bin maza. Duk namijin da kika ga ta bi, to yankansa za ta yi. Abdul da Zi ba sa wani shiri gaskiya. Hajiya Atika ta yi dariya irin nasa na 'yan duniya, sannan ta ce, a dai juri zuwa rafi. Daga nan ta dinga lallaɓa Sally har ta samu abin da take son samu a jikinta, sannan ta rabu da ita. Duk da bata yi mata yadda take son ba, amma ko a haka ta kwantar mata da sha'awarta. Allah ka shirye mu, ka kare mana zuri'ar mu, Amin. Amare sun tare a gidajensu a yayin da Abdul ya nufi inda zai ta kirawo shi. domin su haɗu. Tana zuwa ta dinga yi masa kukan da sai da ya karyar masa da zuciya ta kuma hana shi zuwa gidan amarya. Yana kallon kiran sali amma ya ki ɗauka sai da wata lamba ta yi masa a akan ya yi maza ya zo gidan sali Ga ta can za ta kashe kanta. Da sauri ya tashi daga cikin zi yana cewa ko dai Sally ta fara shaye-shaye ne bari in je gidan ce kanta za ta yi. Duk da zi ta ji haushin tashinsa sai da ta ya faɗi. don ta san za ta iya aikata abin da ya fi haka ma in dai akan Abdul ne. Abin mamaki da al'ajabi babu wanda ya san inda maganar ta fito sai ji aka yi social media ta ɗauka akan saurayin Sali ya rabu da ita ta ji za ta kashe kanta. Aka yi ta zaginta ana tsine mata wasu macewa suka yi Allah ya sa ta mutu don kowa ya huta. A kwance ya same ta tana kuka da iya ƙarfinta ya janye ta daga jikin Hajiya Atika ya dawo da ita jikinsa. Idanunta sun yi ja saboda tashin hankali. Ya fara shafa bayanta, yana jin damuwa a zuciyarsa. Sorry Sally, stop crying, I'm here. Hajiya Atika ta ɗago ta zabga wa zai harara, saboda zuciyarta ta gaya mata tare suke. Kasancewar kusan tare suka yi fakin ɗin motocinsu. Abdul ya da Sally suka shige ciki. Tun suna jin kukanta har suka ji tsit. sai su da ke sukan su a falon. Hajiya Atika ta ji kishin Sali ya kama ta, sai ta ji kamar ta shiga, ta rufe su da duka. Zi kuwa ta kasa ɓoye kishinta, har sai da Hajiya Atika ta gane. Rufe idanunta ta yi tana jin kowane sauti yana yamutsa mata zuciya. Da ƙyar ta shige ɗayan ɗakin ta kwanta, Hajiya Atika ta biyo ta tana shafa bayanta. domin ita ma hankalinta ya tashi. Zai ta kauce kawai ba tare da ta ce mata komai ba. Tun Amina tana ɗari-ɗari har ta saki jikinta, ta cire lullubinta, ta je ta yi alwala, ta yi sallah. Tana son Abdul, sai dai ta san ya yi mata nisa. Ciwon abin da ya faru da ita ya saka mata hawan jini, wanda kullum cikin jinyar zuciyar da take. A takaice a ranar Abdul bai kwana a gida ba, yana can tare da Sali suna sheke a yarzu zi-dai ƙarshe sai ta sake shan syrup sannan ta samu nutsuwa ita kuma Hajiya Atika ta samu kanta da sarrafa ta yadda take so taushin jikin zai ya rikita ta ko da can ta san zai ba sa har ƙananan yara bace ta haɗu ko ta ina Amina ta sha kuka kamar zuciyarta za ta fita ita kuwa Samira ta samu dukkan natsuwa Abubakar ya yi mata nasiha mai ratsa zuciya ya kuma gaya mata babu wani abu da zai sa a jikansu. Da sassafe Abdul ya shigo kai tsaye ya wuce ɗakinsa. A lokacin Umma ta shigo gidan kasancewar zuciyarta tana gaya mata akwai matsala a gidan Abdul. Amina tana ganin ta ta gigice ta durƙusa tana gaida ta. Amina ina Abdul ta fara rawar baki. Am um, yana Umma ta zabga mata harara yana ina na ce yana ɗakinsa. Ta bata amsa cikin rawar baki, oke kirawo shi. ta miƙe tana salati domin bata san ma ya dawo ba zuciyarta ce kawai ta gaya mata yana cikin ɗakin da take tunkara don haka ta murɗa ta shiga wanka ta samu ya fito yana goge kai ta durƙusa ta gaida shi dama umma ce ta zo abdul ya zaro idanunsa cike da tashin hankali ba dai kin gaya mata wani abu ba ko ta ɗaga kai hawaye yana neman zubowa bai ce mata komai ba ya fara saka kayansa ya shirya a gurguje sannan ya fito hannunsa rike da na Amina. Sai da ya tabbatar da ta gansu sannan ya sakar mata hannu. Umma ta saki ajiyar zuciya ta ce, ashe da gaske kana gidan. Ya ɗan yi murmushi ya ce, Umma idan bana gidan ina zan je? Ta yi banza da shi. Ta yi musu nasiha mai ratsa jiki. Ta kuma sake tunatar da shi girman amana. Tana ficewa aka shigo musu da kayan karyawa. Ita ta zuba masa ya ci sosai. Sannan ya miƙe ya ce mata sai ya dawo. Amina ta yi tagumi, tana zaune, Umma Mairo ta aiko mata da mai aiki, ta ji daɗi ko babu komai, za ta rage mata zaman kaɗaici. Yau ma kamar kullum an shirya wasu sali gagarumin taro, wanda shi kansa katin mai tsada aka yi, sai kuma wanda ya isa sannan ake gayyatar sa, Don haka da ita da zi suka shiga kasuwa domin zaɓo irin kayan da ya kamata su saka. sai dai dukkansu zuciyoyinsu babu daɗi Sara ta ci alwashin sai ta hana Amina zaman jin daɗi a gidan mijinta sai ta zame mata masifa a cikin rayuwarta karfe goma daidai na dare motocinsu suka faka a farfajiyar wurin taron wanda ya haɗa har da manyan 'yan fim duk yadda Sale da Zi suke ba su cika tafiya a mota ɗaya ba kowacce ta fi son ta tuka kanta da kanta ta je wurin taro Wani irin siket Sale ta saka mai kama da jikin buzu-buzu, ta saka riga mai hannu ɗaya, gyaran kan ma an canza mata zuwa dan madaidaici. Ta maka katon gilashin ta yi makeup, ta yi kyau har ta gaji, ko bireziya ba ta saka ba. Haka ita ma zai take, sanye da ɗamammun ta masu walwali da ɗaukar idanu. Sai dai fa da shigowarsu idanun sauran matan ya raina fata. sun ga zunzurutun kuɗi da gwalagwalai sun ga abin da ake kira asalin kyau da gayu ga shef ɗin jikinsu ya fito sosai wai na musamman aka ajiye su kowacce tana ji da kanta a yadda suka zauna babu wanda zai kalle su ya rantse sun taɓa sanin juna kowacce tana shan kamshi, muna gayyatar zi da shamu da kuma sali su fito nan dandamalin domin a bambance aya da tsakuwa Ri da Shamu sun fito, amma Sali kamar ba za ta fito ba. Wuri ya sake rikicewa da ihu. A hankali ta fito tana tafiya, tana zuwa ta amshi abin magana ta ce, Shamu idan na kayar da kai, nawa za ka ajiye wa MC kyauta halak malak. Wurin ya sake ɗaukar ihu, baka jin komai sai sunan Sali. Shamu ya shafi gashin kansa, sannan ya ce, Zan ajiye masa dubu ɗari biyar. Sali ta yi murmushi ta ce, Ya yi kaɗan, zan ƙara maka miliyan biyu. ka haɗa ka bashi rabansa ne wuri ya sake rikicewa da ihu shamu ya ce za ki ce rabansa ne bayan ba a san macituwo ba sai miya ta ƙare ji ta karɓa abin magana ta ce na ƙara wa mc miliyan biyu da rabi zai tashi da miliyan biyar kenan muddin muka buge shamu wani irin sauti aka saki saboda yadda wuri ya karaɗe ko ina da ihu ana kiran zi Shamo gwani ne a rawa kwarai, sai dai duk da hakan ya ga abin mamaki a gun 'yan matan masu kama da hawainiya. Idan ya canza salo sai su ɗauki sabon salo. Tuni wuri ya rikice, hatta 'yan matan da suke jin haushinsu sai da suka burge su a wannan karon. Wani irin rawa suke yi suna kaiwa har ƙasa, yadda suke juyi tamkar babu ƙashi a jikinsu. da haka suka watsar da shamu har mutane suka daina kallonsa suka koma kallon su sali da zi wanda tuni aka kunna live don haka abdul yana kallon zaratan 'yan matan masu ji da jini a jikinsu masu kyawu kuma waɗanda zuciyoyinsu suke son abu ɗaya ko kaɗan ba su burge shi ba sai ma ɓacin rai da ke a zalzalarsa ya rasa yadda zai ya iya natsar da su ko da kuwa wurin sanya sutura ne ya sani idan dai ba iyayensa mutuwa suka yi ba ba za su taɓa barin ya auri 'yan matan nan ba Yarinsa idanu ya fito kawai ya nufi gida bai duba aminar ba ya shige ciki ya sakarwa kansa ruwa yana jin damuwarsa tana ninkuwa bayan ya fito ne sanye da jallabiya ya yi sallah sannan ya haye gado ya kashe wuta yana so ya je ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa akan Amina sai dai hoton bidiyon ta ya ƙi fita daga idanunsa Da ya yi yunƙurin zuwa gare ta sai ya ji zuciyarsa tana tafasa duk da tana ba shi tausayi sosai. Washe gari baya fita ko ina. kasancewar ranar Lahadi ne. Gidansa kawai ya je ya gaida iyayensa sannan ya dawo gida. A falo ya samu Amina tana kallo, ta yi masa sannu da zuwa ya amsa kawai tare da shigewa ciki. Ta bi bayansa ta durƙusa ko kana buƙatar wani abu. Ya yamutsa fuska baya son ya huce fushinsa a kanta. don haka ya girgiza kai ba tare da ya iya furta komai ba a lokacin dukkansu suka jiyo siririyar muryar su haima tana cewa Assalamu alaikum Antami na amarya ya lamshe idanu yana son muryar yarinyar da sauri ta fito suka rungume juna Amina tana so ta yi kuka tana ƙoƙarin shanyewa Suhaima ta ɗago ta tana kallon ta gaba ɗaya ta fara fita hayyacinta dama kuma bata mayar da jikinta ba tun lokacin da abin ya faru. Cikin ɗaki suka shige, hakan ya sa zuciyar Abdul bai bashi ba. Suna shiga ya kwala mata kira. Amina zo nan. Tare suka fito, saye mata durƙusa ta gaida shi. Sannan ya dubi Aminan ya ce, "Je ki gyara mini ɗaki." Ta fahimci dalilinsa na saka ta aiki. Hakan ya sa ta shige kawai. Sai mata zauna a falon. Ta janyo game ta fara yi. Ya karatun naku. Ta ɗan saci kallonsa, sannan ta ce, "Alhamdulillah." ya gyara kai dukkansu suka yi shiru ya ci gaba da latsa waya sautin wurin rawar su sali da ya ji a wayar su haima ya sa ya dago da sauri ita ma shi ta dago tana kallo idanun haima suna dauke da wasu sinadarai masu tsananin kashe zuciya farare ne kuma dara-dara masu cike da ruwa sirrukan da ke cikin idanunta namiji ne kadai zai iya bayar da labari ko mata yan uwanta ba su jurewa kallon cikin idanta masifa ya so ya yi mata sai kuma ya shanye yana jin gaba ɗaya kasala ta rufe shi ita ma da ta fahimci a zafafe yake sai ta yi saurin wucewa sai dai tuni bidiyos ɗin ya yi trading sai dai babu abin da za ta yi da ya wuce ta sauka a tiktok ɗin abdul ya tashi ya bi bayan amina ta gama gyaran gadon ta zauna ta yi tagumi tausayinta ya tsirga masa ya riƙe hannunta a karo na farko sannan ya durƙusa yana kallonta babu kyau tagumi Ta sunkuyar da kai ya saka hannu ya ɗago kanta. Kuka kike sanyi? Me yasa? Ina ɓata miki rai ko? Ki yi haƙuri. Mamaki yasa ta ɗago tana kallonsa. sa. Bata taɓa zaton irin kalaman nan daga bakinsa ba. A zuciyarta ta ce, ashe ya iya lallashi. Ya tafi ya ɗauko mata sabuwar waya da har layi ya siya ya saka mata ya miko mata gashi ki samu abin ta ya hira. Ta karɓa ta durƙusa ta yi masa godiya. Da sauri ta kunna wayar sai dai ko kaɗan ba ta ƙaunar TikTok. Ta tsani duk wani dalilin da zai sa ta haɗa hanya da TikTok. Don haka WhatsApp kaɗai ta saka ta dawo kusa da Suhaima suka yi ta murna. Abdul yana ganin yadda kiran Sali da Zi yake rige-rige a wayarsa amma sai yayi kamar bai gani ba. ya kula so suke yi su yi wasa da hankalinsa sai kowace ta je ta gama sheka aya da namiji sai ta zo tana neman sa tassali ta yi masa ko ka fito yanzu ko kuma in shiga har cikin gidanka wallahi amsa ya maida mata da baki sake irin kuskuren nan ba ta yi dariyar cin nasara ko babu komai ai ya kula ta zan zo sai dai ka kashe ni bai bata amsa ba ya miƙe yana cewa ke sayama mu je in ajiye ki a gida sayama ta marere ce sai dai ko kallonta bai yi ba ya fara tafiya dole ta duba ta amina ta ce zan sake dawowa amina dai tashi ta yi ta shiga kicin Suna tafe babu mai cewa ɗan uwansa uffan. A lokacin Sale ta kirawo shi a waya, ya manta wayarsa haɗe take da motar. Yana jin sauti, yana ɗauka, muryarta ta cika ko'ina. Wallahi idan baka zo ba, zan biyo ka gidanka. Yaushe ka fara tsoron Aminan da har za ka ji shakkar isowa ta gidanka. Sayama ta dago ta dube shi da idanunta da suka rine saboda ɓacin rai. Ya kawo da kansa tare da saurin katsa kiran. Sale ta gama fusata shi, zai kuma yi maganin ta Sayama dai ta takure kamar mai jin sanyi. Yana yin fakin ta fara ƙoƙarin ficewa. Jikinta yana kirma, ya yi saurin janyo hijabinta, ta koma ta zauna. Ya kamo bakinta wanda ya saita shi daidai da fuskarsa. bakin su ya rage ya haɗe wuri ɗaya. Sayama ta rinsa idanu tana jiran mai afkuwa ta afku. Jikinta babu inda baya kirma, kafe ta yayi da idanunsa yana dubin yadda ta firgice. a hankali ya yi magana wallahi idan na ji wata magana sai na gutsara wannan baki ya sake ta sayama ta sake ajiyar zuciya wanda ya sauko da hawaye masu ɗumi ta fice da sauri ba tare da ta ce uffan ba a guje ya figi motar sai gidan sali a yadda ya shigo gidan ita ta san akwai matsala don haka ta zauna haihuwar uwarta da ubanta yana shigowa ya ci karo da kirjinta gabansa ya buga da ƙarfi Gaba ɗaya jikinsa ya yi lakwas. Sally ta daban ce ko a cikin matan, ta yafi ci jikinsa har ma yake yi, ya daidaure ya ƙara so. Wani irin salo take yi masa wanda bai san lokacin da ta koye shi ba. A lokacin zai ta sako kai, Ganinsu gaba ɗaya tsirara ya ɗaga mata hankali. Abubuwan da yake yi wa Sally kamar ma bai taɓa yi mata irinsu ba. Kishi ya rufe mata ido, yasa ta zaro waya ta dinga ɗaukar su bidiyo. Sosai ta ɗauke su har na tsawon mintuna goma sannan ta fice daga gidan gaba ɗaya. Bayan Abdul ya bar gidan kai tsaye gidansu ya nufa ya kwanta a doguwar kujera. Umma ta dube shi cike da mamaki. Kai me zan gani haka? Ina matarka? Za ka zo mini gida ka kwanta. A lokacin sa ya ta fito daga ɓangaren su za ta shiga wurin Umma Mairo. Idanu suka haɗa ta yi saurin kau kai. yanzu umma ba zan iya zuwa nan in kwanta ba umma ta hayayyako masa ta ce eh tashi ka bar mini gida ba na son zancen banza dole ya tashi ya koma gida amina ya samu tana ta juye-juye da sauri ya tallabo ta yana tambayar ta ko lafiya bata iya bashi amsa ba don haka ya ɗauke ta ya wuce da ita mota kai tsaye sai asibiti ya nufa da ita jikinsa yana kirma Bayan binciken likitoci suka tabbatar masa da jininta ya hau sosai idan ba a kiyaye ba, ana iya rasa ta gaba ɗaya. Idan hankalin Abdul ya yi dubu, to ya tashi, ya zargi kansa da son kashe Amina. Har suka dawo gida bai rabu da ita ba, shi ya dinga bata magunguna, ya ji tausayinta sosai. A karo na farko ya kwanta a ɗakinta, ya kuma kwanta da ita a matsayin mata, sai dai zuciyarsa tana wurin Sale. Ya saba tana yi masa wasanni kala-kala, sannan ta ƙware wajen kwanciya. Amina ta dinga jin kunya, hawaye ya ƙi tsayawa daga idanunta. Tausayin kanta take yi, yau mijinta ya kwanta da ita, ba a matsayin budurwa ba. Ta sake yi wa Sale Allah ya isa. Abdul bai nuna mata komai ba, sai ma kulawa da yake bata. Saƙo ne ya shigo wayarsa, yana ɗauka daga sabuwar lamba. Da sauri ya bude, bidiyo dinsa ne da Sally suna tsirara, jikinsa babu inda baya rawa. Amina ta dube shi sannan ta leƙa wayar. Zuciyarta ta buga da ƙarfi, ta rude, ta gigice. Mun shiga uku. Firgigice yayi yana dubanta. Amina ta zube ta zauna a ƙasa, jikinta yana kirma. Tunanin Abdul asirinsa ya gama tonuwa, sai ya ji muryar Amina cikin rawa tana cewa mun shiga uku kai ma an yi maka haka waye yake bibiyar mu abel mike kawai ya fice ya san duk duniya zai ce kadai za ta iya aikata masa haka hello zai kina ina me ya faru ki gaya min kina ina ne zan bata miki rai wallahi ni zaki tozarta ta kwashe dariya ta gaya masa hotel ɗin da take a fusace ya karasa hotel ɗin ba wayarki ko na baka waya wallahi akwai su a wurare mabambanta ni za ka dinga wulaƙantawa. idan kana son bidiyo ɗin nan kada ya fito ya zama dole ka aure ni ya girgiza kai baki isa ba wallahi babu wanda ya isa ya saka ni in yi abu dole barazanarki ba ta iya yi mini komai ba ya juya zai fita ta jawo shi ya take kisan ɗinsa ya sa dole ya bayar da kai a ranar zi ta yi amfani da damarta ta hana abdul zuwa ko'ina daga ciki har da Amina da ta kwana kuka har gari ya waye zai ta hana Abdul komawa gida. Wannan lamari ya tayar da ciwon Amina sosai tun tana iya numfashi har numfashin ya gagara. Sai bayan la'asar ta amince suka rabu. A lokacin ta samu wata ƙawarsu ta kawo musu ziyara. Samha ƙawarsu ce wata ta fito daga masarautar sarki Sadiku. Zai ta miƙa mata hannu suka tafa sannan duk suka zauna suna gaisawa wai ke ma zi irin rayuwar da kuke yi kenan daga zuwa karatu gaskiya ban ji daɗin ganin ku a haka ba kamar ba 'ya'yan musulmai ba ina kuka baro musulunci sale har da su shaye-shaye da da ƙawaye na tadda suna shan sigari da sauran abubuwa haba sale ta yi dariya ta ce ke kuwa ustaziya samha me ya kawo ki nan ne Ni fa kin san bana son wa'azi. Samha ta yi shiru a lokacin da zai ta karasa ta zauna tana yar dariya. Samha ya mutanen gidan ta jinjina kai kowa lafiya. Ku ba bani darduma in yi sallah. Suka mika mata ta shiga ta yi alwala ta yi sallah. Sannan ta dube su ta ce idan rawar kai da iskanci kuke ji wallahi ba ku kama kafar Sadiya da Samuel ba. Tunda nake jin labarin iskanci ban taba ganin irin na Sadiya ba domin ita Allah ya ba ta damar da ba kowa ya baiwa ba ta saka kafafu ta yi fatali da su yanzu idan kuka ga makomarta sai kun yi kuka idan rawan kai ne da isa da izza da kuɗi da mulki babu wanda zai ambace ku wallahi idan kuwa iya soyayya ne ba ku isa ku kama kafar salma ba sai dai sai dai ita nata karuwancin a cikin ɗakin mijinta ta aikata shi duk suka zuba mata idanu wacece kuma sadiya wani irin iskanci ta yi haka sama ta girgiza kai babu amfanin gaya muku sal ta marairici don allah ina son sanin labarin nan wai ma wani salim ta yi murmushi ta ci gaba da carbinta sannan ta ce ina nufin prince salim da a mai martaba duk suka juyo suna cewa to me zai haɗa shi da yar iska don allah gaya mana labarin Sama ta shafa addu'a sannan ta juyo sosai ta fara ba su labari mai cike da darasin rayuwa. Sarkakken labarin da ya danna kowane labari, labari mai ban al'ajabi. Yanayin garin akwai tarin zafi da kuma cunkoson jama'a. A ƙa'ida kowace sallah idan ta zo sai ɗan sarki ya zo karkarar ya gabatar da hawa a matsayinsa na sarkin matasan ƙauyen wanda a duniyarsa babu abin da ya tsana kamar sarauta. mahaifiyarsa da matarsa kuwa ji suke yi tamkar za su cire mahaifinsa a matsayin sarki su naɗa shi a wannan karan ma ba don son ransa zai je ya gabatar da hawa ba sai dan yadda kakarsa ta fasa kuka a gaban mai martaba tana cewa ko a gadon asibiti yarima salim yake sai an sallamo shi ya taho ya yi hawa ta ƙara da cewa ta gayyato tsoffin ƙawayenta daga ƙauyuka akan lalle su zo su kalli hawa Tana son wannan hawan ya bambanta da kowanne da ya saba yi. Yarima Salim ya kasance mai tsananin biyayya musamman a gurin mahaifinsa, don haka ya amsa akan zai yi. Bayan ya dawo ɓangarensa, kowa ji ya yi tamkar an watsa masa ruwan zafi. Duk abin da zai haɗa shi da ‘yan ƙauyen nan baya ƙaunarsa ko kaɗan. Ga ɓacin ran Sadiya da ta shi da irin tata masifar. Ita a kashe ita a rufe, Salim soyayya yake yi da wata baturiya da ke yawaita kawo ziyara masarautar. Bai kula ta ba don bai da lokacin irin wannan shirmen. Idan da sabo ya kamata a ce ya saba da halin Sadiya. Ya ɗauki filansa ya fice kawai. Ta yi sauri ta biyo bayansa da irin tata salon tsiwa. A fusace ya juyo ya dube ta. Irin duban da ya firgita ta ya kuma tilasta mata haɗiye maganganun da suka taho zuwa bisa harshenta. bai yi magana ba domin wahala maganar take yi masa amma ya zaro ya yatsunsa ya dunkule sauran ya rage ɗaya yana nuna ta alamun gargadi. a nan tsaye ya barta ya shige ɗakinsa ya rufe ƙofar ƙurawa ɗakin idanu ta yi yana nazarin ta yadda zai fara shiri